tun da sanyin safiya ne jama'a suka yi tururuwa zuwa majalisa da kuke jihar taraban don ganin gokop game da yadda za ta kaya a dangane batun komar gwamnan jihar dan baba sun ta yi batun da yanzu ya zama abin shari'a a najeriya to alhamdulillahi sunana nuhu idris sannan abin da muke ciki ga munan da yanzu ka a nan bakin house of assembly mun zo sannan kuma hukumomi sun hana mu shiga to ga munan dai to me kawo nan a majalisar dokokin eh to yanzu dai domin domin ko akwai tattaunawa da za a yi to kuma sannan gashi ba mu samu damar shiga ba har yanzu kuma nan a dai bakin gedin dai ba mu san dai ko me Allah zai ba tukuna ba yanzu to ga wani malami a to malam ya suna sannan wani hali kuke ciki na gan a bakin majalisar dokokin jiha eh to gaskiya kamar da ka sani abun da ke faruwa a Najeriya ko kuma a Taraba sai gaskiya mu ba mu gane ba mu talakawa jiya dai an dai shigo an ce mana gwamnan mu ya shigo lafiya kalau gashi kuma yanzu muna bakin majalisa za mu je don an ce akwai zaman da za su yi in kaga mutum ya shiga to sai dai ya amfani da ID card ne na babban mutum ko wani tun da lokacin da aka komo da shi fiye da awanni 24 gwamnati bai ce da kowa ufan ba duk ko da ziyarar bakka da ake zuwa masa inda matarsa Mrs. Hawwa kan yi jawabi a madadin sa kamar yadda ya faru lokacin da gwamnan jihar Adama Mutala Yako ya zo ko ke sakataren watsa labaran gwamnan Taraban Alhaji Hassan Mijin Yawa na fa musan tabbatun gwamnan bai iya komai eh akwai abubuwa da ya kamata a bi kafin mu tabbatar da wannan tukuna to amma dai a takaice ya dawo ya dai fara abubuwan da ya kamata ya fara zuwa yanzu abinda mutane suke faɗi shine har yanzu bai fito ya musu jawabi ko ya musu magana ba yan jihar taraba suna kukan haka suna ganin har yanzu dai suna shaku game da lafiyar tasa a ba magana shakku game da lafiyar mai girma gwamna to ma mai hana ya fito yi magana eh wato abinda akwai shine akwai jawabi da ni da muryar amurka na yi bayani cewa idan ya zo ba ran da ya dawo bane zai yi saboda jet lag gajiya da sauransu na jirgin sama saboda nisa da zai taso daga nan amurka zuwa nan so saboda haka babu sauri ciki insha Allah zai yi wannan zuwa yaushe a ba zan baka lokaci ba amma dai ina tsammanin nan da awoyi kaɗan. haka shi ma yake taɓa albarkacin bakinsa tsohon sakataren gwamnatin taraban da akora game da badakalar kuɗin tallafin ambaliyar ruwa ambasada emmanuel juwa yace suna nan daram na ganin dan baba ya koma karaga mun san cewa gwamna dan baba dan fulani suntai ya zo ne ya karbi ofis nasa wanda mu talakawan taraba muka zabe shi dama ya yi san ya yi asari a cikin jirgi ya dawo ya samu sauki kuna ga zai iya karba ganin yake da dawo zai karba yanzu dai lokaci ne ke iya bayyana abin da ka iya faruwa yanda al'umman al'ummar jihar Taraban hankalin su ya karkata ga yan majalisar dokokin jihar wanda a yau ba su samu zama ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya